الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na ashirin da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma miladiya a wannan majalisi mai albarka na abu zar gifari wannan makaranta ta mu ta karatun kitabu ahkamil jana'iz littafin da yake bayani akan hukunce hukunce na jana'iza to idan ba a manta ba darasi biyu da muka yi wata biyu da suka wuce a baya mun yi karatu ne a mukaddimar littafin da aka yau farkon abin da malam ya sa gaba wajen rubutawa shi za mu shiga da aka matashiya ta farko gabar zance ta farko malam ya ce ma yajibu alal mari abin da ya wajaba ga shi mutum idan ya kasance bayi da lafiya mara lafiya akwai abubuwa da ya zama wajibi a kansa ya kula da su ya lura da su to irin waɗannan abubuwa su za a yi bayani a kansu a wannan matashiya mala ce na farko alal maridi an yarda bi qada'illahi wajibi ne ga wanda bai da lafiya ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ya ɗora masa na kaddarar cuta wa yasbira ala qadarihi kuma yayi hakuri kan wannan kadara da ubangiji madaukakin sarki ya saukar masa wa yuhsina banna bi rabbih kuma ya kyautata wa ubangijin sa zato kada ya mummunan ladabi kada ya dauka cewa ubangiji madaukakin sarki ya tsane shi ne yasa ya tsora masa a'a ita ka'ida ta ubangiji subhanahu ala jarrabawa a bace wacce dan adam ba zai taba kubuta daga ita ba musamman ma wanda ya yi imani ubangiji madaukakin sarki yace alif lam mim a nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun baya yiwa a ce mutum yace yayi imani kuma ba za a jarabta shi ba da haka ubangiji madaukakin sarki yakan yi wa mutum jarrabawa kuma koda ya kasance mumini ne shi wani lokaci jarrabawan nan ta kasance da abin da kake so ne shine wadata da lafiya da kasantuwar yan uwanka suna kewaye da kai kuma kana tare a cikin su tare da kwanciyar hankali da fahimtar juna wani lokaci kuma jarrabawar ta kasance da abin da dan adam baya so ne rabuwa da yan uwa cuta rashin wadatar abin hannu da sauransu kowanne daga cikin waɗannan idan ubangiji maɗaukakin sarki ya jarraba ɗan adam da su abin da ake so shine ya yarda da cewa in alkhairi ne ya zo masa to Allah maɗaukakin sarki ne ya masa bisa ga falalarsa da jin kansa ga bayi ba wai kisarka da cancanta ka ce ta jawo maka ba kuma ubangiji yana so ya gani ne wannan wadatar za ta sanya ka kai takama za ta sanya ka kai jiji da kai kai alfahari ka ki bauta wa ubangiji ko kuwa za ta sanya ka ka daɗa sanin cewa lallai Allah shi ya cancanta ka bautatawa shi ya cancanta ka kaskantar da kai a gare shi wanda ya halicce ka daga babu kuma ya azurta ka ya fifita ka akan da yawa daga cikin bayi to haka nan kuma idan rashi ne nan ma ubangiji so yake ya ga hakurin bawa da kuma komawarsa da mai da al'amuran ga mahaliccinsa wanda hakan zai jawo masa ɗaukakar matsayi da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un za mu jarabce ku da abin da kuke so za kuma jarabce ku za mu jarabce ku kuma da abin da ba ku so kuma wannan alama ce ta shi mumini yana da wani matsayi da daraja a wajen Allah domin jarrabawa da Allah yake wa muminai alama ce ta kauna da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza ahabba qauman afaba minhum idan Allah madaukakin sarki yana son mutane sai ya dora musu musiba sai ya dora musu jarrabawa haka ubangiji madaukakin sarki yakan jarrabi bayansa muminai ne dan kauna dan ya kankare musu laifuffukan kuma ya yawaita ladan su da haka dole ne bawa ya kyautata wa Allah madaukakin sarki zato a lokacin da musiba ta sauka gare shi ya ji cewa alkhairi Allah yake nufin sa da shi ba kishi haka ba da haka ma da yace wa yusina dhanna bi rabbih zalika khairul lahu ya kyautata zato ga ubangijinsa hakan shi yafi alkhairi gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban li amril mu'min mamaki game da al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun dan dukkan al'amarin mumini alkhairi ne tattare da shi wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba fa wanda dukkan al'amuransa suke zame masa alkhairi in ba mumini ba in asabat sarra domin shine wanda in abin farin ciki ya same shi shakara sai ya gode wa Allah ba zai yi takama ya alfahari ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ba dabara ta ce ta bani a baya haka sai ya kaskantar da kai ga Allah ya maida al'amari ga Allah kuma ya gode wa Allah da haka manzo Allah yake fa kana khairan lahu yin hakan sai ya zame masa alkhairi domin duk lokacin da Allah ya maka ni'ima ka gode to shi kuma sai ya kara maka la in shakartum la azidannakum to wa ina sabat darra haka nan idan musiba ta samu mumini cuta ta samu mumini sabara nan kuma sai ya hakuri fa kana khairan lahu kuma hakurin sai ya zame masa alkhairi domin zai janyo masa soyayyar mahaliccinsa kuma zai janyo shaida ta Allah madaukakin sarki ta tabbata akan sa kan cewa shi yana cikin bayi shiryayyu domin duk wanda musiba za ta same shi yayi hakuri ya maida al'amari ga Allah to wannan Allah madaukakin sarki irin su yake gaisarwa gaisuwa ta musamman cikin bayi kuma su wa shaida da cewa su ne tsantsar shiryayyu wa bashir sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم كما من زهل الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن إلا وهو الظن بالله تعالى kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu face yana kyautata wa Allah zato na Allah madaukakin sarki zai ji kansa zai masa rahama rawahuma muslimun wal baihaqi wa ahmad wannan hadisin na farko da wannan nabiyin na farkon ajaban li amril mu'min nadin la a ahadukum illa huwa yusinu dhanna billah imam muslim ya rawaito cikin sahihin sa imam al-bayhaqi cikin sunan al-kubra imam ahmad cikin littafin musnad malai ce wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja kuma ya kamata ga mara lafiya ya zamo tsakanin tsoro da kuma sa fata ko kauna na gamuwa da Allah madaukakin sarki da samun rahamarsa tsoro idan ya tuna da miyagun ayyukansa sa kaunar samun rahama in ya tuna kuma da kyawawan ayyukansa kuma ya tuna da cewa ubangijinsa mai jin kai ne mai rahama ne da aka ya khafu iqaban lahi ala zunubihi yake jin tsoron hukumar Allah in ya tuna da zunubansa wa ju rahmata rabbih kuma yake sa kaunar samun rahamar ubangiji madaukakin sarki a tattare da shi a zuciyarsa li hadisi Anas saboda hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakhala ala shabbin wa huwa bil mauti manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je duba wani saurayi bai da lafiya kuma yana gab da mutuwa yana gab da ransa ya fita daga jikinsa shine wa huwa bil mauti yayi kusa da mutuwa fa qala sai manzo Allah yace da shi wannan saurayi kaifa tajiduka yaya kake jin zuciyarka qala sai shi wannan saurayi yace da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wallahi ya rasulallahi inni arjullaha na rantse ya ma'aikin Allah ni kam ina son ko ina kaunar samun rahamar Allah wa inni akafu zunubi sai dai fa kuma ina tsoron zunubai na da na aikata ma'ana yana sa ran samun rahamar Allah ta wani bangaren ta wani bangaren kuma in ya tuno da zunubansa sai ya shiga cikin tsoro da fargaba da tashin hankali to amma tare da haka kuma baya fidda tsammanin cewa Allah madaukakin sarki zai iya gafarta masa tunda ubangiji ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to da ka baya ɗebe kaunan samun rahmar Allah duk da yawan zunubansa da ka baya yin ya asu innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafiruna daman babu mai ɗaya bai kauna daga samun ramar Allah sai wanda ya zamo kafiri to da yakan yi tsammanin samun rahamar Allah a lokaci guda kuma in ya tuno da zunubansa sai ya shiga cikin fargaba da tashin hankali haka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi la yajtami'ani fi qalbi abdin mithla hadha fi mithli hadha al-mawtin waɗannan al'amura guda biyu ba zai yi su tattara a cikin zuciyar bawa ba kuma a irin wannan matsayi da kake ciki na gab da mutuwa a shimfidar ajali illa a abahu Allah ma yarju fa sai Allah ya bashi abin da yake sa rai din kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro din da haka ka zamo kana tsoron azabar Allah kuma kana sa rai da samun rahamar Allah a lokacin mutuwa wannan kyakkyawar alama ce kuma wannan na nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki zai ji kanka domin manzo Allah ya duk yadda waɗannan abu guda biyu suka tattara a zuciyar mutum a gab da lokacin mutuwarsa to idan ya mutu Allah madaukakin sarki sai ya amintar da shi daga abin da yake tsoro sannan kuma sai ya sada shi da abin da yake kauna na rahama da jin kai da illa afahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakafu Allah zai ba shi abin da yake kauna ya tsiratar da shi daga abin da yake tsoro wa أخرجه الترمذي وسنده tirmizi ya fitar da shi a cikin sunan kuma sanadinsa sanadi ne kyakkyawa. Wabnu Maja majah haka nan imamu ibn Maja ya fitar da shi shi ma a cikin sunan wa abdullah ibn ahmad da Abdullahi dan imamu ahmad fi zawaid az-zuhd a cikin littafin zuhudu zawaid na zuhudu na imamu ahmad mala ya kawo shafi sannan ya ce wa ibn abid da kuma ibn abid dunya shi ya fitar da shi kama fi targhib kamar yadda Imam al-Munziri ya faɗa a cikin littafin sa na at-targhib wa tarhib to sannan malai yace wa mahama bihi al-marad bi yadda cuta ta tsananta ga mara lafiya fala yajuzu lahu an yatamanna al-mauta baya halatta gare shi yayi burin mutuwa baya daga cikin abin da addinin musulunci ya yadda da shi mutum yake yi wa kansa burin mutuwa ko fatan ina ma dai ya mutu dan wata musiba ta sauka gare shi wannan musiba ta rashin wani abu ko kuma ta cuta a jika mala yace wannan yana daga cikin abin da bai kamata ba ga mamaci ga mara lafiya ke aikatawa fata da burin ina ma dai ya mutu saboda zafin cutar da yake ji a jikinsa me ya hujjar da ta sa aka ce bai kamata ba mara lafiya ya wa kansa wannan mummunan aiki mala yace li hadisi ummul fadli radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadl Allah ya kara mata yadda mahaifiyar Abdullahi dan Abbas matar Abbas dan Abdul Muttalib tace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakala alaihim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan Abbas ya tadda matarsa Ummu Fadl da kuma sauran iyalansa wa Abbasu ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yashtaki lokacin da manzo Allah ya shigo wannan gida na Abbas ko sanadin da yasa annabi ya zo wannan gida na Abbas saboda Abbas din bai da lafiya ne yashtaki yana fama da zazzabi ko masassara ko dai wani nau'i na cuta a jika saboda zafin ciwon fatamanna abbasul mauta sai abbas yake burin ina ma dai in mutu in huta yake fadar haka faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya am ya babba na la tatamanna al mauta kada kai burin mutuwa fa innaka in kunta muhsinan domin in ma kai mutumin kirki ne fa an tu'akkara tazdada ihsanan ila ihsanika khairul laka to ai a tsawaita rayuwarka ka ƙara wani kyawawan kyakkyawan aiki akan kyawawan ka wannan ya fi maka alkhairi da haka idan kana burin mutuwa a lokacin da wata musiba ta samu gare ka ko ta sauka a kanka ko wata cuta ta dame ka to ai kamar kanka da kanka kake yi wa mugunta dan in mutumin kirki ne kai to a jinkirta rayuwarka ka ƙara ayyukan alkhairi din ya fi a ce a datse ta a yanzu ka mutu alkhairin naka ya zama bayi da yawa da haka manzo Allah ya gaya masa wannan ma'ana ya ce in ma mutumin kirki ne kai to kirkin ka kada ya rude ka kake jin cewa gwanda ka mutu yanzu a'a ka tafi a hankali ka tafi sannu sannu ka rayu da tsawo din alkhairin ya karu ya fi maka alkhairi dan ita mutuwar komin daren daɗewa dai sai ka tafi abinda aka fi so ka tafi da guzuri mai yawa ka tafi da ayyukan alkhairi masu yawa shi ya fi maka naka karkai wa kanka rowa ko kai wa kanka ka sassaba kai wa kanka fatan mutuwa kana saka da ayyukan alkhairi ka datse wa kanka da kanka yace wa in kunta musiyan in kuma mummunan aiki kake yi sai ka tuba ka daina kuma sai ka tsorata da wannan miyagun ayyuka har ka dawo kake yi wa kanka fatan ina ma ka mutu yanzu yace to hakan ma dai bai kamata ba fa an akara fa tasta'tiba min ka khairul laka yawa shi ma a jinkirta rayuwarka ka tuba ka zargi kanka da kanka ka dawo ka gyara miyagun ayyuka da kyawawa ya ce maka alkhairi sama da a ce yanzu kawai da ka tuna cewa ka yi ayyuka marasa kyau a baya kai wa kanka fatan mutuwa yanzu ka mutu to in ka mutu yanzu me kenan aka yi ka tuba daga miyagun ayyuka to amma kuma baka da kyawawan ayyuka ga kai wa kanka ka sassaba abinda ake so mutum ya zama bayi da munanan ayyuka kuma yana da me kyawawa to amma kai yanzu da ka tuna kana da munanan ayyuka kuma ka tuba an yadda yanzu tuba ka za ta iya maka amfani to amma yanzu da ka tuba din ka sani fa bangare ɗaya kake da shi na aiki shine ba ka da munanan ayyuka to amma ɗaya bangaren kuma ba kyawawan ayyuka shi kuma baka tsaya kai ba dan ka ce rayuwar ta kare yanzu kai wa kanka fatan mutuwa da haka manzo Allah yace ko munanan ayyuka mutum yake yi dan wata musiba ta same shi ko dan ya tuna da zaifuffukan nasa ya tuba to kuma bai kamata bai rinka wa kansa fatan mutuwa domin ya rayuwarsa ta ci gaba da tsawo ya ci gaba da nadama kuma ya ci gaba da sauya waɗancan miyagun ayyuka da wasu kyawawa wanda za su kawar masa da su su tafi masa da su baki ɗaya su cike masa gurbin su wannan ya fi masa alkhairi da haka manzo Allah yake da shi fala tatamannal mauta kada ka sake yin burin mutuwa kowane hali ka samu kanka na alkhairi ko kishiyarsa wani hadisi a sarjahu hakim imam hakim ya fitar da shi a cikin littafin mustadrak wa qala sahihun ala shart shaykhaini kuma yace hadisi ne ingantacce ya cika sharadin imam al-bukhari da sharadin imam muslim wa wafaqahu az-zahabi sannan hafiz az-zahabi yace abin da ya faɗa daidai ne malai cewa inna ma huwa ala shart al-bukhari faqad da dai cewa hadisin da aka bincika kawai sharaɗin bukhari ya cika bai cika sharaɗin muslim ba wa akhrajahu shaykhani wal baihaqi kuma imam al bukhari da imam muslim duk sun fitar da shi haka nan ma imam al baihaqi a cikin sunan al kubra ya fitar da shi wa ghayruhum da ma wasu su daga cikin malaman hadisi min hadisi anas marfu'an kuma ya zo daga hadisin anas marfu'an wanda ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi kuma arwayar anas din ciki akwai fa in kana labudda fa'ilan in mutum baya makawa sai wa kansa burin mutuwa to a shari'a ba a yadda kadai ya ce Allah kashe ni ya ja baki ya shiru ba a ga yadda zai ce falyakul sai dai ya ce Allahumma ayini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah ka raya ni in dai ka san rayuwar ita tafi min alkhairi in ci gaba da rayuwa in shi ya fi alkhairi Allah ka sani to ka ci gaba da raya ni in dai haka ne wa tawaffani kuma ka karbi raina ka kashe ni idza kanatil wafatu khairan li in ka san mutuwar ita tafi min alkhairi da haka idan mutum ba makawa sai ya yi burin mutuwa to wannan addu'a ko wannan lafazi shi ake so ya amfani da shi amma ba kawai ya saki kansa da kansa ya bawa zuciyarsa ragamar kansa da kansa ba ya ta faɗar abin da ya ga dama na mutu na lalace ko na shiga uku ko wanda mutu ma huta ya ake ya ake kasancewa an ka mutu huta za ka yi a wannan gaibu ne ka yi tsammanin ka kyawawan aiki da kai ta yi shekara arba'in talatin hamsin ai in ba a yi sa'a ba sai saura minti ɗaya kuma sai ka ɓata ka. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها da dama mutum yakan ɗebi shekaru aru aru yana aikin alkhairi sai ya rage bai fi minti ɗaya ya mutu ba sai ya bata aikinsa gaba ɗaya dama wannan gaba ɗin wannan karshen shine kuma abin lura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-amalu bil khawatim ayyuka na karshe ake lura da shi da wanne mutum ya cika dan sau da dama kuma wani yakan ɗauki shekaru aru aru yana aikin banza yana ubangiji amma saura minti ɗaya ya mutu sai kuma Allah ya nufe shi da shari'a kuma wannan minti ɗaya sai ta zama da ita za a yi masa hisabi da aikin da ya cika a kanta da shi za a tashe shi da haka wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha da haka abin da ya kamata mutum yake lura da shi yake kiyayewa cikawa da lafiya ko cikawa da imani ko kyakkyawan ƙarshe wanda za ka ji abdu'a mutanen kirki kullum take kai kawo akan haka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab an gane ko wa tawaffana muslimin inna bis to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da mutum faɗa in ya kasance ba makawa sai yayi kansa burin mutuwa malai ce wa iza kana alaihi in kuma mara lafiya akwai haƙoƙin mutane a kansa fal yu'addiha ila ashabiha to ya mayar da wannan haƙoƙi ga ma'abutan in ta yassara lahu zalik in dai hakan ya sauƙaƙa kuma ya samu a gare shi wa illa in ko ba haka ba a wusa bi zalika to sai wasiya da haka ma'ana wane yana bin ka bashi ko wane ya baka ajiya yanzu baka da lafiya baka da ikon ka tashi ka kai masa kayansa ko kuma baka da kuɗin baka da damar yanzu ka ɗauka ka biya shi to kenan yanzu maimakon hakan sai ka shigar da hakan cikin wasiya wanda ka rubuta ko kuma ka samu wasu aminan ka tare da shaidu ka gaya musu faqad qala sallallahu alaihi wa sallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kanat indahu mazlamatun li akhihi min ardihi duk wanda yake da wani haƙƙi na zalunci dangane da dan uwansa ta bangaren mutuncinsa au maliki ko ta bangaren dukiyarsa ma'ana ka taɓa wa wani sharri ko ka yi wa wani kazafi ko kai masa kage ko ka faɗi abin dai da ba daidai ba akan wane alhalin kuma kana sane kuma gashi yanzu kana dab da mutuwa kana shimfidar ajali ko kuma ka ci bashin sa baka biya shi ba ko kuma yana da jingina a wajenka ko kuma kai ka jingini wani abu a wajensa ko dai wani haƙƙi na dukiya ko na mutunci tsakanin kai da shi to manzo Allah ce yu'addi ha ilayhi kai maza maza ka je ka mayar masa da kayansa in na mutunci ne ka je ka nemi ya yafe maka in na dukiya ne kuma akwai ka ɗauka ka kai masa kabla an yi atiya yawmul mulkiyama tun kafin ranar tashin alkiyama ta zo la yuqbalu fihi dinarun wala dirham domin a lahira ba a karɓar dinare ko dirhami ba a karɓar taro ko sisi ko da a ce a nan duniya bashin naira goma ya baka in kai sakaci ka mutu baka bashi naira gomansa ba to a ranar lahira kuma shi bai yafe ma ba ko ka kawo naira goma ba za a karɓa ba domin in an karfi naira goma ma a can ba za ta yi amfani ba me zai yi da ita shi ba da bukatar siya ko yana da bukatar siya babu abin siya an gane ko to kaga kenan kuɗi kuma ba za su yi rana ba kenan da haka a wannan ranar duk da naira goma yake banka to amma ba da naira goma za ka biya shi ba yau kam sai dai ka biya shi da wani abu wanda yake da amfani a can shine ko dai ladan sallarka ko ladan azuminka ko ladan aikin hajjinka ko dai wani lada daga cikin ladaddaginka na ayyukan kirki za a ɗauka a bashi shine bashinsa a kimanta a gwada a cire masa to idan kuma aka yi rashin sa'a ba ka da ayyukan kirkin to shi kuma sai a bincika in yana da ayyukan banza sako laifuffuka sai a ɗauko kai kuma sai a ɗora ma an gane ko da haka manzo Allah ya ce dole ne ka gaggauta zuwa ka biya dan uwanka bashi ko haƙƙi tun kafin ranar tashin alkiyama ta zo ranar da ba za ka biya shi da abin da ka ci masa a nan duniya ba in kuɗi ne ba za ka biya shi da kuɗi ba in zagin sa kai a ranar ba ta za a iya zage kai rama ba a'a a ranar sai dai a ɗebo ladan ka a biya in ba ka da lada a ɗau alhakin sa a ɗora ma wani yanzu billahi mazala ce in kana lamu amma salihu ukhra minhu in kana da aiki na kirki kuma ɗan uwanka yana binka wani haƙƙi ka mutu baka biya shi ba kuma baka yi wasiya a biya shi ba kuma bai yafe ma ba to in kana da aikin kirki sai a ɗauka a biya shi a ranar lahira kenan wa sahiba ha kuma a mu a bashi shi wannan mai hakkin da yake da haƙƙi a kanka daga wannan ayyuka na kirki naka wa in lam yakul lahu amalun salih in kuma baka da aiki na gari ukhiza min sayyiati sahibihi fa humilat alayhi sai a ɗauko miyagun ayyukan shi wanda ka zalunta sai a dora ma baka sha giya ba amma yanzu alhakin shan giya ya dawo kanka wani ya sha ma kenan baka yi zina ba yanzu alhakin zina ya dawo kanka kaga wani yayi ma kenan to kaga illar ka ci mutuncin wani ko ka mutu da haƙƙin wani kenan dan za a wayi gari ne kana ji kana gani ayyukan ka na alkhairi ba za ka amfana da su ba dan dilla da dakin za a kwashe a biya bashin mutane da su ko kuma ayyukan su na sharri in baka da na alkhairi ko na alkhairin naka sun kare a dauko a zo a biya su ko a dauko a zo a dora maka kai wannan hadisi a karjahu al-bukhari wal bayhaqi wa ghayruhuma imam al-bukhari da imam al-bayhaqi da wasu daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi dan tabbatar da wannan ma'ana yace da sahabbai atadaruna mal muflis kun san wane ne matsiyaci manzon Allah ya tambayi sahabbai da wannan kalma lafazin al muflis shine mutumin da yake da kuɗi amma kuma ba su suka suka yi masa yawa sai aka zo aka yi masa gwanjo kila ko ya ci bashin banki ko ya ci bashin wasu mutane su zo su tattaru gare shi suna neman haƙƙinsu to ya zamo bayi da abin da zai biya su ko kuma a biya har kuɗinsa su kare a ƙarshe a rinka dukan kadarorinsa ana karya su dan a biya masu bashi kuɗinsu wannan shi ake kira da muflis wanda ya samu kansa a irin wannan hali kuma wannan shi ake kira da al-iflas ko at-taflis a larabci to da kamar manzo ya ce manil muflis kun san wane ne wanda ya tsiyace aka yi gwanjan dukiyarsa da kadarorinsa don a biya masu bin sa bashi kalu sai sahabbai suka ce al-muflisu fina Barai kuwa siyatacce a cikinmu wanda ya siyace kuɗin hannunsa suka kare ba tare da sun gama biya masa bashi ba suka ce malla da rahima lahu wala mata shine ai wanda bai da kwabbai bai da kadarori kuɗinsa na aljihu sun kare kuma kadarorinsa duk sun kare wannan shine muflis fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba wannan ake nufi ba wannan kan fassarar da sahabbai suka ita ce daidai fassarar muflis a duniyance amma fassarar muflis a addinance kuma fa shin a addini dan baka da kuɗi baka da kima dan baka da kadarori baka da kima a kuɗi Allah ne yake bayarwa ga wanda ya ga dama kadara Allah ce Allah ke bayarwa ga wanda ya ga dama ba zafin neman ka ke baka ba ba dabara kake baka ba da haka dan ka rasa wannan a lahira Allah ba zai maka tambaya akan wannan ba amma akwai abin da Allah ya ce kowa ya neman wa kansa shine aikin alkhairi da lada to wannan shine din baka yi ba a lahira za ka zamo abin zargi za ka zamo abin tuhuma shi yasa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati sabir alaiha la nas'aluka rizqan nuna narzuqu wal akibatu lit taqwa ka ce da iyalanka su sallah kuma kai ma ka dage ka yi ta a lahira ba za mu yi maka hisabin kuɗi ba ba za mu ce nawa ka mutu ka baro a banki ba nawa ka mutu ka baro a bankaɗe ba a'a za mu tambaye ka salloli shekaru nawa kai sallah nawa kenan ya kamata a ce kai a wannan shekara sai a bincika a gani duk sun cika kai su in baka yi ba wannan shine matsala to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ku ji innal muflisa min ummati matsiyaci cikin al'ummata bisa ga mahanga ta addini ya ati yawmal qiyama shine mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin ga sallarsa ta cika wa qiyamin duk azumin sa yayi wa zakatin ga zakkarsa dai ya fitar amma wa ake qad ta mahaza sai dai matsalar zai zo kuma da alhaki da yawa zai zo ya zagi wani wa haza ya yi wa wani sharri wa akala mala haza ya ci kudin wani bai biya shi ba wa safaka dama hadha kuma ya zubar da jinin wani amma fa ta bangaren addinin sa bai da matsala yayi sallah sai dai hakokin mutane kuma ya shiga ga sallar lafiya lau ta cika sa ya cika zakkarsa ta cika amma matsalar ya zazzage mutane ya yi da mutane ya cici kuɗin mutane ya zuzzubar da jinin wasu wa darba haza ya daddaki wasu manzo Allah yake ba haza min hasanati to su waɗannan wanda ya cuta a lahira ba za su kyale shi ba za su je su yanyame shi a gaban Allah domin rana ce da in kana da haƙƙi daidai da ƙwayar zarra akan mutum ba za ka manta ba saboda kowa ne ma yake komin kankantar lada wanda zai hada da nasa dan ya samu cewa da haka babu mantuwa duk za su tuna da cewa ai wane ya cuce mu wane ai ya zage mu ai wane ya taba min kaza da haka ba abin da za su manta sai su zo su tattaru gaban ubangiji su zagaye shi wannan bawa to fa yuza hadha min hasanati sai kade bola da dakin sa ana biya masa bashi da su a ɗauko sallarsa a biya wanda ya kashe alhakin ransa a ɗauko zakkarsa a biya wanda ya zaga alhakin zaginsa a biya a ɗauko hajjinsa a biya wanda ya wakaza shi. komai na sai an ɗauka an bibbiya su sai su tarwatse su bashi su bashi to amma ana cikin hakan ma ta ya zamo cewa ayyukan nasa na alkhairi ba za su iya biyan alhakin da ke kansa ba na haƙƙin mutane da haka manzo Allah ce ba in fadiyar hasanatu in ayyukansa na alkhairi din ladaddakin sa suka kare wajen biya masa bashi qabla an yuqda ma alaihi kafin a gama biya masa bashin ukhiza min khatayahum sai kuma a koma ana ɗauko alhakin su wa'ancan mutane fa burihat alaihi ake dora masa a ƙarshe sun maburiha fin nari sai a jefa shi a wuta kaga wannan yake nuna mana girman haƙƙin mutum da kuma girman kai sakaci ka mutu ba tare da kayi bayanin haƙƙoƙin mutane ko ka mayar musu ba in kana da halin mayarwa ka mayar in baka da halin mayarwa ka rubuta cikin wasiyarka magadanka su yi kokari su biya maka ko su yi kokari su rage maka wani koda ba duka ba ko a ɗiba daga cikin dukiyarka a biya ma in kana da wani abin da ya saura in kuma babu to maka karo karo su ji kanka su tausaya maka su biya maka su sauke maka nauyi rawahu muslim an hadisi imam muslim ya rawaito wa qala sallallahu alaihi wa sallama aidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa man mata wa alaihi dainun duk wanda ya mutu ana bin sa bashi laysa san dinarun wala dirham ya sani can a lahira fa babu dinari babu dirhami babu naira babu saifa babu dala babu euro ka sani cewa a lahira da wani abin za ka biya ba da wai abin da ka karba a nan duniya ba fa famma famma bi ma'ana hunaka can a lahira babu dinarin wala dirham dinare ko dirham walakin na hal hasanat wa sayyi'at sai dai a can lada ne da kuma zunubi da ladan ka za a biya bashin mutane in ladan ya kare baka gama biya ba kuma a dauko zunuban su kai kuma a dora ba akhrajahu al-hakim imam hakim ya fitar da wannan wa siyafu lahu kuma wannan lafazi nasa ne wa ibn majah wa ahmad ibn majah ma da ahmad sun fitar da wani hadisin min tariqaini ta hanyoyi guda biyu an abdullahi ibn umar hanyar ɗaya daga abdullahi dan umar ko kuma ta hanyoyi guda biyu dukkan su suna saduwa zuwa ga abdullahi dan umar wal awwalu sahihun ɗaya daga cikin hanyoyin ingantacciyar hanya ce kama qala al hakim kamar da imam al hakim ya faɗa wa wafaqa zahabi kuma zahabi ya ce haka ne wasani hanya ta biyu kuma hasanun hanya ce wacce take kyakkyawa darajar ta bata kai hanya ta farko ba domin ta farko ma marwaitan sun fi karfin hadda amma na biyun marwaitan ba su kai na farkon ba karfin hadda wannan shine bambanci tsakanin hadisun hasan da kuma hadisun sahihun sahihun mahaddatansa sun kure ta ah, marwaitansa sun kure ta fuskar kaifin hadda amma hasan marwaitansa ba su kai marwaitan sahihi ba shi yasa mai baikuniya yace ma'rufu turkan wagadan rijaluhu la ta ishtaharat shi hasan ma'rufu turqan hanyoyinsa sanannu ne irin na sahihi ne rijaluhu sai dai marwaitan nasa la sahihi ba su kai kamar na sahihi ba ishtaharat ta fuskar shahara wajen kaifin hadda kama kala al hakanan haka nan ya faɗa cewa wannan hanyoyin hadisin guda biyu ta farko ya ce ta biyu kuma hasan ce wa rawahu tabarani sannan imamu tabarani ya rawaito shi a cikin littafin al-muqjam kabir bi da lafazin ad-dainu dainani bashi iri biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda ya mutu yana nufin ya biya bashin sa da ya ci a wajen mutane manzo Allah yake fa ana waliyuhu to ni zan biya masa kuma ko da ban biya masa ba a lahira ni zan tsaya masa inda ana bin ka bashi ka mutu da niyyar ka biya kila mutuwar sai ta zo maka ta fuja'a ka fita neman makan ka dawo hadari ya faru babu zato ba tsammani dai ka mutu to matakar kana da niyyar biyan wannan bashin manzo Allah ce to fa ana waliyuhu ni zan jibinci al'amarin bashin sa in manzo Allah yana da rai sai aje je a gaya masa ya biya maka bai da rai a yanzu tare da haka a ranar lahira kuma zai tsaya ma a wajen Allah ya ma shaida ya ubangiji wannan bawan ya ci bashin nan ne da nufin zai biya ajalinsa ne kawai ya riske shi an gane ko amma manzo Allah ce wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda fa ya mutu da bashin mutane kuma bayi da niyyar biya fa zaka allazi yu'khadhu min hasanatihi to wannan shine wanda a lahira in sun gamu da mai bashin za a kwaci ladansa a biya mai bashi alhakinsa laisa yawma idin dinar wala dirham kuma a wannan rana ba da dinare ko dirhami za a biya ba da lada ne in lada ya kare kuma sai a biya da alhaki ma'ana a ɗauko alhakin shi mai bashin a ɗora ma kai wanda ka ci masa bashi a duniya kuma ka mutu baka da niyyar ka biya shi wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda shaidunsa sun gabata وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكارى مسي يتايتي لما هضر أهد يا إن دراني ياكم أهد تزو دعاني أبي من الليل سي بابانا عبد الله الأنصاري يكراني تكن دري فقال يتي دني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بابا جابر يتي كي جابر ina kyautata zatanni ina cikin waɗanda za a kashe ni a farko farko in an fara yaki a gobe ana a gobe za a tafi yakin Odu domin manzo Allah ya gaya masa cewa yana daga cikin dakarun da za a fita da su da ka sai ji a zuciyarsa kawai in an fita ba zai dawo ba da ka sai kira ɗansa yake gaya masa yace ni kam ina zatan gobe ina cikin na farko farkon waɗanda za a kashe a wajen yaki cikin sahabban annabi wa inni la asruku ba'di a'azzu alayya minka kuma ka sani a duniya ba ni da wanda nake ji da shi bayan kai gaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in an cire manzon Allah ma'ana a duniyan nan in ka cire annabi to ba wanda nake ji da shi kuma bayan kai ya jajir mahaifinsa yake gaya masa haka yace wa inna alayya dainan kuma ka sani ana bi na ba su suka faqdi dan haka ka biya mun wastausi bi ka kaira. to sannan kuma sauran yan uwanka ka ji tsoron Allah akan su ka rike su da amana domin yana da yan uwa a wata ruwayar tara mata shi kadai ne namiji an ban masa yan uwa mata guda tara a wata ruwayar aka ce guda bakwai ne shi kadai ne namiji kuma dukkaninsu ba su riga sun iso aure ba da haka akwai hidima mai yawa tukuna tattare da su har a kawo kuma ga aurensu su da haka mahaifinsa ya ce masa ka biya min bashi na sannan ka rike yan uwanka da alkhairi saboda wannan wasiya ta mahaifinsa da ya tashi yin auren fari bai auri budurwa ba sai ya auri bazawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi bayan yayi aure sai manzo Allah ya ce me ka aura budurwa ko bazawara sai ce ya ma'aikin Allah ba zaura ina da sha'awar budurwa amma matsala shine in na ɗauko yarinya na haɗa su da yaran gidanmu to sai a rasa zai wani faɗa to da haka sai na haƙura da sha'awa ta dan kiyaye alƙawarin babana da amana sai na ɗauko babba wacce in sun yi ba daidai ba za ta yi musu faɗa kuma za su yadda cewa ɗari bisa ɗari ta fi su a shekaru to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta alkhairi amma tare da haka manzo Allah ya ce ina ma dai budurwa ka aura ibuha wa ka kake wasa da ita ta nema wasa to amma wannan wasiya ta mahaifinsa ita ta sa ya sayar da bukatarsa don ya biya bukatar yan uwansa da aka fa kana awwala qatilin mahaifinsa kuwa ka aka yi shine farkon wanda aka kashe a yakin Uhud shine ya shahada a farko al hadith wannan hadisi yana da tsawo Imam bukhari ya rawaito shi mahallin shahid kawai a ciki wa inna alayya dainan faqdu kaga mahaifi da ya tsammanin zai mutu sai me sai wasiya ga ɗansa ya gaya masa in ana bi na bashi ka biya mu to da wannan shine mahalli shahid ga duk lokacin da kake tsammanin rai zai iya yin halinsa kuma akwai hakkin mutane a kanka to wannan shine wajibin ka kai maza maza ka nemi wanda ka san ya cancanta ka gaya masa ka gaya masa shi ko da ta Allah ta kasance kana da dan saukin matsala abu na gaba mala yace wala budda min istijal bi misli hadhihi alwasiya kuma wajibi ne ayi gaggawa na ba da irin wannan wasiya ta haƙƙi an gane ko wasiyar haƙƙin mutane kai maza maza ka faɗe ta ga wanda ka san zai iya isar da ita ko bayan ranta wajibi ne a kanka dan manzo Allah ya ce ma ya mar'in muslimin yabitu ne babu abin da ya zama wajibi akan mutum musulmi wanda har ya samu damar ya kwana dare biyu walahu shay'un yuridu an yusa fihi ko an yusi fihi alhalin yana da wani abin da yake son yayi wasici a cikin sa illa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi ba ce ya kasance wasiyarsa tana nan rubuce dab da kansa abin nufi wajibin da ke kan dukkan wani mutum musulmi wanda yana tsammanin mutuwa za ta iya zuwa masa a kowane lokaci wanda kowa a cikin irin wannan hali ya kamata ya kasance to in dai akwai wani abu na kulla kulla tsakanin kai da wasu na wasu haƙoƙi da suke kanka na wasu to maza maza ka rubuta wannan abu kuma kullum ka rinka kwanciya da wannan abu kusa da kai ta yadda ko ka mutu in an zo bincike cikin sauki za a gano shi dan ai sauri a sauke maka nauyi dan ai sauri a fitar da kai daga cikin kanji qala ibn umar dan Umar umar yace tunda naji wannan magana daga manzo Allah cewa wajibi ne akan dukkan wani musulmi da ake bin sa bashi ko hakkin mutane ke kansa ya rinka kulawa kada ya kuskura ya kwana sama da kwana biyu face ya rubuta wannan kuma ya ajiye a matsayin wasiya yace ma marat alayya lailatun منذ سمعت رسول الله صلى illa wa indi wasiyati ban taba kwana biyu ba tun da na ji wannan magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face ina rubuce da wasiyata a kusa da kaina in ji Abdullahi dan Umar kuma malamai suka ce abinda ake nufi da wannan wasiya ka rinka binta kana tattalinta kar kai sakaci da ita abin nufi in ka rubuta wane yana bi na kaza sai Allah ya baka iko sai ka dan bashi rabi na kuɗin sai kai sauri kai me ka canja rubutu ko kuma sai ka sake shiga cikin wata matsala sai ka sake karawa to sai kai sauri kuma ka sake rubutawa ma'ana kullum ka rinka tattalin wannan wasiya kuma karka batta inda ka san za ta iya bata ko za ta tozarta ko dai wani abu da ya kama da haka zai iya faruwa gare ta na hadari wannan hadisi rawahu shaykhani wa ashabu sunan bukhari da muslim sun rawaito da kuma ashabu sunan al-arba'a imam an-nasa'i tirmidhi abu dawud ibn majah wa ghayruhum da ma wasu daga cikin malaman hadisi malai ce wa yajibu an yusi li aqribaihi kuma ya wajaba dai har ila yau ga mara lafiya wanda yake da wadata yayi wasiya ga makusantansa wannan wasiyar ba irin waccan bace waccan ta masu haƙƙi ne a kanka wannan kuma ta kyautatawa ce amma ita ma wasu malamai sukan kalle ta a matsayin wajibi ce duk da cewa ta kyautatawa ce abinda ake nufi da kyautatawa a cikinta shine ita ba wai kamar bashi bace ita ba kai za ka bayar ba ka bayar bane dan haƙƙi ne a kanka ko dan wani ne kai ma ka karɓi nasa kake mayar masa a ita kana bayarwa ne don kyautatawa da sada zumunci da kuma damar ƙara samun lada da yi wa kai guzuri na aikin alkhairi to kuma su irin makusantan da ake yi wa irin wannan wasiya su ne allazina la yarithuna minhu wanda ba ba za su shiga ka ba za ka iya samun mutum yana da wani dan uwa ko yana da waɗansu dangi amma waɗannan yan uwan nasa ko dangin nasa in ya mutu an zo rabon gado su ba sa daga cikin waɗanda za su shiga sa. la'alla waɗansu su saboda samuwa wasu misali kila wani wan mahaifinka ne ya rike ka ka ji daɗin ruban da ya maka kuma Allah ya baka wadata kuma ga mahaifinka yana da rai kuma sai ka kamu da cutar ajali kana tsammanin za ka mutu kake so kai wa wancan dan uwan mahaifina ka alkhairi sakamakon kyautata ma kai ma da yayi dan ka san in ka mutu in dai mahaifinka yana nan shi ba zai shiga danka ba ko kakanka ne ma mahaifin mahaifinka dan in ka mutu kai ma in dai mahaifinka yana nan shi ma kaka ba zai shiga do ba to ko dai ire-iren waɗannan ko dan yakka tunda ƴaƴan ƴa ba sa cin gado ko abin da ya kaba da kake so kai musu alkhairi saboda kusancin su gare ka saboda wasu kyautayi da suka yi maka amma kuma tare da haka ka san cewa in dai ka riga ka mutu ba za ka ci ba za su ci gadon ka ba wasu ma Allah da su kuka yi fafutukan neman arzikin to amma da zarar ka mutu dukiyar kuma ba tasu bace ba wasu daban ne za su zo su ci gado kila ba da su aka nema ba su waɗanda za su ci gadon amma dai haka Allah ya ga dama yake su ba a ba gado amma kuma waɗannan tayu da su aka yi fafutukan neman ta kai ko ma ba wai dangin ka bane na jini ko yaron ka ne na kasuwa wanda da shi kuke ta fafutukan tara abin duniya amma da zarar ka mutu kuma shi ba nasa bane ba duk sai dai a karbe yana ji yana gani magada su harkar su to irin waɗannan ana so a kyautata musu ana so a yi musu wasiya li qaulillahi tabaraka wa ta'ala hujja akan haka fadin Allah madaukakin sarki كتب عليكم إذا حضر أهلكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين على المتقين ubangiji madaukakin sarki ce kutiba alaikum an wajabta muku ko muminai lafazin kutiba bi ma'ana furiba shi yasa malamai suka ce ita wasiyar wajibi ce tunda Allah ya ce kutiba alaikum daidai da kamar yadda yake kutiba alaikum siyamu an gane ko kamar yadda yake kuma kutiba alaikum alqisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى to da haka suka ce kutiba alaikum ana nufin wajibi ce kenan idza hadara ahadakum al-maut in dai mutuwa ta riski dayan ku alamun ta suka fara bayyana gare shi ko zaton zai mutu ya fara darsuwa a ransa in taraka khairan in dai ya bar dukiya lafazin khair anan bi ma'ana dukiya an gane ko domin dukiya akan ce da ita khair ubangiji ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid hubbil khair bi ma'ana hubbil mal قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد hijab. khair nan ana nufin dukiya da ka in taraka khairan idan dai mutum ya bar dukiya me aka wajabta masa alwasiya to lallai yayi wasiya ita wasiyar lil walidain ga iyaye guda biyu wal aqrabina da kuma sauran makusanta bil ma'rufi bisa ga kyautatawa hakan yin hakan wajibi ne alal muttaqin ga duk mai tsoron Allah to anan a baya mun ce waɗanda ba za su gaje shi ba sune zai yi wa wasiya to nan kuma aya sai ta ce lil walidaini ga iyaye biyu iyaye biyu kuma an san duk yadda aka kai aka kawo ba sa fita daga cikin magada in dai mutum yana da uwa ko yana da uba ko me ya bari na yawan yaya to dole iyayensa sai sun samu abin da za su gada a cikin dukiyarsa ba sa taba faduwa ba wanda yake iya ture su to nan sai aka ce lil walidaini da wadansu malaman suka ce lafazin walidaini anan yanzu an daina amfani da wannan banda su a ciki domin wannan kafin ayar rabon gado ta sauka ne da iyaye ba sa cin gadon mutum da duk abin da ka mutu ka bari babban ɗanka shi yake gadon ka hatta yan uwansa ba wanda zai ci gado babban ɗa kadai shi yake gado kuma idan ya tashi gadon hatta matanka duk gaba ɗaya zai gaji uwarsa ce kadai baya gada kuma waɗannan matan da zai gaji su kuma ɗin in ya ga dama ya ci gaba da zama da su na auratayya kamar yadda kake yi da su in kuma ya ga dama ko baya sha'awar su ta aure to yanzu ya zama shine kamar ubansu ya ma fi iyayensu fawa a kansu yanzu duk wanda zai auri ɗaya daga cikinsu ta hannunsa za a zo in an ba da sadaki ba ma ita zai kai wa ba shi zai cinye kayansa haka suke yi shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu a karhan ya ku wadanda suka yi imani a daina wannan al'ada bai kamata ba ku ke gadar mata ta karfin tsiya ko suna so ko ba sa so to da haka lokacin da rabon gado ya sauka ya zama yanzu a cikin gadon mutum akwai iyayensa uba da uwa to shi kenan yanzu wasiya ga uba da uwa kuma ta zama ba wajibi ba wasu ma malamai suka ce yanzu kwata kwata babu ita wasiya ga uba ko ga uwa babu ita dan ba a yin wasiya ga wanda zai ci gado an gane ko waɗansu kuma malaman suka ce a'a lil walidain anan ana nufin ba wai dole sai iyayenka da suka haife ka ba ko da iyayenka na riko ne ko iyaye na shayarwa domin su waɗannan ba su da gado dan kawai ka riki mutum ba ka zamawa cikin magadansa dan ka shayar da mutum duk da za a kira ka da sunan babansa na shayarwa mana in matar ka ce ta shayar da shi tunda ita ta zama uwarsa to yanzu kai kuma ka zama mai ubansa ita uwarsa ta shayarwa kai ubansa na shayarwa to amma tare da haka ba za ku shiga gadansa ba za ku shiga cikin magadansa ba to ku irin waɗannan iyayen su ake nufi a nan lilwalidaini iyayen da ba masu cin gado ba haka wasu malamai suka ce wala qarabina sannan kuma makusanta to nan ma da aka ce makusanta ai makusanta dan ka ma makusancin kai. bari ma in ka cire iyaye wa yafi kuma ɗa kusa da mahaifi babu to da aka ce malamai suka ce nan ma da aka ce makusanta ana nufin banda makusanta masu cin gado irin yaya irin iyaye din makusantan da ba sa cin gado an gane ko kamar dan ka ai makusancinka ne jikan kai sukan ci gado ba kamar ƴaƴan baffanni in baffan yana na ba za su ci gado ba in kana da ƴaƴa ma maza ba za su ci gado ba kamar ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya in kana da ɗa namiji ai ba za su ci gado ba ni ya tare su to amma kuma tare da haka makusantan ka ne to dan kar ka zira musu ido ka tafi baka dan kyautata musu ba irin waɗannan su ake so idan mutuwa ta zo mutum ya yi musu wasiya cewa a basu kaza a basu kaza cikin dukiyarsa ya sa da zumunci sannan ya yi wa kansa tattali na alkhairi ƙarin lada cikin ma'aunin na alkhairi a lahira sannan bil ma'ruf bisa ga kyautatawa abinda ake nufi da kyautatawa kai wasiyar ga waɗanda shari'a ta ce ayi wasiyar kar kai ga wanda shari'a ba ta ce ba magada kenan sannan kuma kai da abinda shari'a ta ce za a yi wasiya da shi kar kai sama da haka shine ɗaya bisa uku dukiya kamar yadda zamu mala yace walahu an yusi bi sulusi min malihi abinda mutum zai yi wasiya da shi kadai na dukiyarsa shine ɗaya bisa uku idan mutum zai mutu sai yake da naira tara naira tara ce kudinsa kwata kwata a rayuwarsa aka buga kadarorinsa naira tara ce kenan da nawa ya kamata ya wasiya naira uku naira shida dole ya barwa magada duk abin da zaka yi na wasiyan nan da sadakan nan kada ya wuce a naira uku an gane ko to haka nan ko mun yawan dukiyarka haka za a tara ta a buga a kasa ta gida uku kaso ɗaya kadai shi kake da damar kai wasiya a cikinsa amma kaso biyun dole ka barwa magada an gane ko wala ya juzu ziyadatu alaihi bai halatta ba ga mutum in zai yi wasiya wasiyarsa ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa balil afdal kai bar ma abin da yafi an yan kusa minhu kamata yayi shi kansa abin da mutum zai yi wasiyar ya zama ma bai cinye ɗaya bisa ukun ba ya zama bai fut ɗaya bisa hudu ba an gane ko ma'ana shi kansa ɗaya bisa ukun na dukiya ka ba a so ka tafi da shi gaba ɗaya wajen wasiya ka dai tattaba a cikin sa kuma a samu ɗan wasu ragowa a sake haɗawa da biyu bisa ukun can duk arabawa magada dan haka sayyidina abubakar yake cewa ina ma dai mutane za su kyale yin wasiya a cikin ɗaya bisa uku su koma yin wasiya a cikin ɗaya bisa hudu dan manzo Allah yace as-sulusu wa sulusu kafir ai ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma da yawa ma'ana to shi ma ina ma a ce baka gama mutum baya tafiyar da shi gaba ɗaya ga wasiya mare ce li hadisi sa'ad bin abi waqqas saboda hadisin sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake cewa kuntu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin ban kwana famaritu sai ne rashin lafiya maradan rashin lafiyar da ashfaitu minhu na tsorata a kansa alal mauti nake ganin kamar mutuwa zan yi ko na kusa minhu cikin sa alal mauti ga mutuwa fa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo duba ni fa qultu sai na ce da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna li malan kasira ni kam da kake gani dinnan boyayyen attajiri ne ina da kuɗi masu tarin yawa sa'ad dan abi waqas yake ga annabi yace walaysa yarithuni illa ibnatul li kuma duk duniya ba ni da kowa sai ya mace baya daya cikin magada ta fuskar yaya ya mace daya kadai yake da ita a wannan lokaci da haka sai yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afa usi bi thulusai mali ya ma'aikin Allah an bani damar in raba dukiya ta gida uku in kwashi biyu in sadaukar in bar mata daya an bani damar haka kana sai manzo Allah yace la a a ba a baka damar haka ba kultu sadu dan abi ya ce sai na ce bi mali to kuma na iya yin wasiya da rabin dukiyata tunda na ce in raba gida uku in kwashi biyu in ba da biyu an ce a'a in bar mata daya to yanzu in raba daidai da daidai in sadaukar da rabi in bar mata rabi zan iya haka qala la sai manzo Allah ya ce a'a haka ma ba a yadda ba kuntu sai na ce fa thuluthu mali to na iya daukar daya bisa ukun dukiyar ta in yi sadaka da shi qala sai manzo Allah ya ce as eh to daya bisa uku wa thuluthu kaseer ai daya bisa uku shi ma yana da yawa sai manzo Allah ya ce innaka ya sadu ka sani fa kai ya kai sadu anta da'a warasataka a ce ka bar magadanka aganiya a cikin wadata mawadata khairul laka shi yafi maka alkhairi min an tad'ahum alatan sama da a ce ka mutu ka bar su talakawa ya takaffafuna nasu suna fin mutane da tafin hannunsu suna roko malamai suka ce wannan yana nuna ashe ba laifi bane ba mutum ya tara wa 'ya'yansa dukiya duk faɗi tashinsa na neman kuɗi ya zama fatansa shine ya mutu ya bar 'ya'yansa cikin wadata wannan ma alkhairi ne mai yawa to amma abin da yafi wannan shine ka bar musu tarbiyya dan sau da dama mutane in suka ji wannan to sai su kifo akan neman kuɗin sai rabu da tarbiyar ƴaƴan to matsalar nan shine in ka mutu ka bar musu kuɗi ka bar musu tarbiyya ba to kuma da kuɗin za su jefa ka wuta za su je su ta fasikanci da kuɗin kuma kai za a yi kaiwa tuhuma akan kuɗin dan su ba za a yi musu lissafin kuɗin ba kai ne sai an maka lissafi ya ka samu ya kuma ka kashe to kuma cikin ya ka kashe din nan ai ka bar wa ƴaƴanka yanzu su kuma suna can suna kashewa ta hanyar da bata dace ba shi yasa wasu ma daga cikin malamai sai suka fi zabar su bar ƴaƴansu da tarbiya sama da su bar su da kuɗi kamar Umar dan Abdul Aziz wanda ya zama haliban duniya haliban musulunci duk duniya ta zamo a karkashin sa a lokacin nan da yake halifanci duk wani musulmi a wajen wajensa yake karɓar doka domin shine shugaban musulmi na duniya a wannan lokaci amma da ya zo zai mutu da aka duba taskarsa sai aka samu bai da ko sisi kullum iya kuɗin cefanen ranar yake samu abin da ya karu ya yi sadaka da su sai aka ce ya amiral mu'minin gashi Allah ya baka wadatar ƴaƴa da yawa kuma zaka mutu baka da komai a account ɗinka sai ce eh wannan shi yafi mun sauki duk abin da nake nema ina nema ne mu ci tare da su kar mu bulakanta in bana nan Allah zai ba su in sun zama mutanen kirki Allah zai jibinci al'amarin su amma in mutanen banza ne to ni kuma ina tsoron mutum ban musu kuɗi su zo su sani a cikin wani hali da haka yace in dai mutanen kirki ne Allah zai jibinci al'amarin su ya jawo ayat suratul anfal inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin majibincin al'amari na shine Allah wanda ya saukar da littafi kuma shi ke jibinta al'amarin dukkan mutumin kirki duk mutumin kirki Allah ba zai watsar da shi ba Allah ba zai tozartar da shi ba to da haka dai malamai suka ce ba laifi bane ba tun daga sa'adu dai ya ce wa annabi eh, manzo Allah ya ce da sa'adu ka bar iyalanka cikin wadata ya fi ka bar su talakawa da haka duk kwaɗayinka na kai sadaka da dukiyarka ka bar ƴaƴanka cikin wadata shi ma sadaka ce shi ma za ka samu lada an gane ko ya fi a ce ka sadaukar da dukiyar ga waɗansu su kuma ƴaƴanka ka tafi ka bar su talakawa su koma almajirai bayan baka wa qala biyadihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sa'ad dan abi waqas da hannunsa yace innaka kai ka gani ya sa'adu lan tunfika nafaqatan ba za ka ciyar da wani kaso na dukiyarka ba tabtagi biha wajh Allah in dai kai ne dan neman yardar Allah illa ujirta alaiha ce sai an baka lada mana ko ƴaƴanka ka bawa ko ma wani ka bawa in dai kai dan Allah za a baka lada to kuma sadaka ga makusanta an san fi sadaka ga manesata domin sadaka ga kusanta lada biyu ke gare ta ladan sadaka da ladan sada zumunci amma sadaka ga ne saci lada ɗaya ne ladan zumunci ka ladan sadaka kawai babu ladan zumunci tunda babu zumunci tsakanin kai da shi to da haka manzo Allah ce duk abin da zaka kashe na kuɗi dan ka taimaki wani na nesa ko na kusa in dai kai dan Allah zaka samu ladan kayanka da ka karka damu da sai ka bayar ga ta ko makusanta ka bawa in dai dan Allah ka bar musu Allah zai baka lada hatta luquma yace kai hatta daidai da loma taj'aluha fi fi imra'atika wacce zaka sa a bakin matarka in dai kai dan Allah Allah zai baka lada mana a lokacin da kake magidanci kar ka dauka cewa ciyar da iyali al'ada ce kawai an saba ne kowa in yi aure to dole cin abincin matarsa ce fa nan matarsa ya dawo kansa kai kar ka dauka haka ka ɗauka cewa ciyar da ita kake yi dan Allah to sai ka zama kana samun riba biyu ka ciyar da ita kuma kana da lada amma in ka ɗauka al'ada ce kana ta ciyar da ita a al'ada to ka aikin banza baka yi dan Allah ba yanzu ta cinye tuwo a al'ada kuma in ta zage ka ma a banza ka sha wahalar banza ka ciyar da ita kuma ta baka kashi ta baka wahala an gane ko da ka al'amalu bin niyyat duk abin da mutum zai yi ya tsaya ya kyautata niyya dan in baka yi da niyya ba duk da gashi aikin alheri ne amma ba za ka samu lada ba a wajen Allah da sannan malamai suka ce wannan hadisin yana koyar da kyakkyawan mu'amala da zamantakewa tsakanin miji da mata dan manzo Allah yace hallomar da zaka sa a bakin matarka ashe kaga abin da ake so kenan mutum yayi ne da zama yana da tausasawa ta bangaren iyalinsa hatta abinci bayan kayi fafutukan nemowa ka kawo gida kuma ba za ka bata ma sai ta ci da hannunta ba ka dauka ka sa mata a baki dan ka samu lada da yawa an gane ko abin dai da ake nufi ko ka yi wannan din a aikace ko ka yi abin da yake daidai da shi ta fuskar ma'ana kyautatawa kyautatawa wa na bil ma'aru ku yi zamantakewa da su da kyautatawa haka ake so fa bi maarufin aw tasrihun bi ihsan addinin musulunci bai yadda da mummunan zamantakewa tsakanin miji da mata irin yadda ake so ta kyautata masa ko wajibi ne akan ta ta kyautata masa to haka ake so shi ma kuma ya kyautata mata qala mai ruwa yace fa kana ba'da sulufi ja'izan ko fa kana ba'da Afulufu ja'izan da haka tun daga wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Sa'ad dan Abi Waqqas sai ya zama yin wasiya da ɗaya bisa ukun dukiya kenan ya halatta dan manzo Allah yake ce as-sulusu was-sulusu kaseer ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ma yana da yawa malamai suka ce yana da yawa abin nufi ya isa kai sadaka da shi mana dan neman lada duk ladan da zaka nema ai zai yi kai sadaka da ɗaya bisa ukun dukiya ka ba sai ka ketara haka ba to kuma cikin hikimar ubangiji madaukakin sarki Sa'ad dan abi waqas sai bai mutu a cikin wannan lokaci ba ma'ana a wannan lokacin tsammanin sa mutuwa zai yi kuma tsoronsa shine mace ce ɗaya za ta gaje shi kuma an san mace ba ta cinye dukiyar gado gaba ɗaya ko me ka mutu ka bar mata rabi za ta ci rabin ma in tana da miji ita da mijinta kila ma ya cinye biyu bisa uku ya sake bar mata ɗaya dan me biyayya ce duk a cikin bin mijinta za ta kashe kuɗin yi masa cikon kuɗin cefa ne yi masa kaza dan kyautatawa da sauransu zai ba da kaza ta ce a bashi ma ina da wasu kuɗi a waje na. duk da haka za su kare to da haka shi fatan mahaifin ina ma yi wani abin da ya fi wannan to amma wannan din ma kuma yana da alkhairi kwarai da gaske daga baya Allah madaukakin sarki kuma ya tashi kafadarsa daga wannan cuta ya tsawaita rayuwarsa kuma ya azurta shi da ƴaƴa da yawa ma maza bayan ita wannan wannan hadisi a karjahu Ahmad wa Siyaku lahu wa Shaykhani wa Ziyadatani li Muslimin wa ashabu sunan ko wa ashabi sunan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kuma wannan zubi din lahu nasa ne ma'ana lafazin da muka karanto dinnan tiryan tiryan na imamu amal ne cikin musnad wa shaykhani haka nan imamu bukhari da muslim sun rawaito shi cikin littattafan su sahihai wa ziyadatani kuma dadi dadin nan da kuka ganshi a cikin baka a gane ko dadi na farko shine a ina na farko dai wa qala bi yadihi innaka ya sadu lan tunfika nafaqatan an gane ko tabtaji biha wajha Allah illa ujata ilaiha har zuwa karshe wannan shine ziyada ta farko ziyada ta biyu ta cikin baka ita ce kala mai ruwa yake fakana ba'da afulusu ja'izan to wannan ziyada guda biyu li muslimin ta zo ne cikin sahih muslim wa sahabi sunan da kuma wasu daga cikin ashabu sunan ko duka ashabu sunan sun rawaito shi su ma da wannan ziyada wa qala ibn abbas radiyallahu an ibn abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wadittu anna an-nasa ghaddu min as-sulusi ila ar-rubu'i fil wasiya na so ina ma dai mutane su tashi daga yin wasiya da ɗaya bisa ukun dukiya su koma yi da ɗaya bisa hudu ma'ana su rage ɗaya bisa ukun ce li annan nabiyya kala as-sulusu Kasir. dan annabi ya ce ai sulusi ma ɗaya bisa ukun ma kasirun yana da yawa to ina ma dai a ce sun koma ɗaya bisa uku sun rage ɗaya bisa hudun a ɗaya bisa uku sun koma ɗaya bisa hudu ma'ana sun rage wa ɗaya bisa ukun yawa kenan akhrajahu amal wannan asar na abdullahi dan abbas imamu amal ya fitar da shi a musnad wa shaykhani da bukhari da muslim wal baihaqi da baihaqi a cikin sunan al-kubra wa ghayruhum da ma wasun su malai ce wa yashhadu ala zalika kuma wa yushhidu ala zalika shi wanda zai yi wasiya dole ne sai ya kafa shaidu a yayin yin wasiyarsa wa zai kafa rajulaini adalaini muslimaini mutum biyu mazaje adalai kuma musulmai da aka ce rajulaini ana nufin mazaje saboda me saboda maza sun fi rashin saurin mantuwa sama da mata mata sun fi maza ne mantuwa ko saurin mantuwa shi yasa a wajen shaida an fi so a sa namiji sama da a sa mace in ku an rasa namiji ɗaya to mata sai dai a sa biyu saboda in ɗaya ta manta ɗaya ta tuna mata shi yasa Allah yake fa illam ta fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan mata sun fi maza saurin mantuwa to in an rasa namiji ɗaya sai a sa eh, mata biyu a maimakon namiji daya sai ya zama namiji daya kenan da mata biyu in ku an rasa mazan biyu gaba daya to sai dai a sa mata nawa hudu dan duk mace biyu a matsayin namiji daya take a wajen shaida sannan lafazin adalai ne adalai guda biyu me ake nufi da adalai wanda ba a san suna aikata manyan zunubi ba ba a sa mazinaci shaida ba a sa maciyin riba shaida ba a sa dan caca shaida domin duk waɗannan ba adalai bane ba dan adalci shine rashin aikata babban zunubi al'adalu man bulka kaba'ira wa yattaki fi janibi saghaira adali wanda yake nisantar manyan zunubai a wajen kananan kuma yake iya kokarin ya ga ya gudu su ma baya yin su bisa ga ganganci allazina yajtanibuna al ismi wal fawahisha illa al-lamam wannan shine abin da ake nufi da adalai an gane ko to sannan musulmai ne ana nufin musulmai kaga kenan banda kafirai kafiri ko baya shan giya ko baya ƙarya ko baya cin riba ko baya dukkan wani babban zunubi cikin manya-manyan zunuban da addinin musulunci ya ne akan su ba za a kafa shaida da shi ba saboda me saboda ba musulmi bane ba tunda ba musulmi bane ba yayi wadancan cikin sauki zai iya yi dan yau ya zo dan yau bai cuce ka ba in dai ba musulmi bane gobe in ka dawo zai iya cutar ka amma in ya zama musulmi in bai cuce ka ba a yau to gobe sai ya dada samun karfin gwiwar ba zai kuma cuce ka ba dan wannan aikin nasa sai ya kara masa mai imani ya daɗa hana shi cuta amma shi kwaɗan bai cuce ka ba yau ta yau shigo shigo ba zarfi yake maka yau ka zo ne in ba a cuce ka a yau ba to gobe a tsana maka tarko dan gobe ka kawo kuɗin da sun fi na yau sai a kifa ka a can sai a haɗu da kai a gaba malai ce fa in lam yujada in ba a same su ba waɗannan maza biyu adalai musulmai farajulai min gairi min gairi musulmin to a iya neman waɗansu mazan biyu waɗanda ba musulmai ba amma fa in an rasa ne musulma kuma an rasa ko da mata ne kuma guda hudu wanda za su tsaya a matsayin musulman an gane ko yace ala an min minhuma inda shakki bi shahadatihima hasba ma ja a fi qawli fi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala ala bisa ga an min minhuma amma a tabbatar ta bangaren su inda shakki a lokacin da aka samu shakka bi shahadatihima da shaida su ma'ana da su zo su yi rantsuwa hasba ma ja a bayanin hufi qaulin lahi tabaraka wa ta'ala gwargwadon da yadda bayanin hakan ya zo cikin faɗin Allah madaukakin sarki ya hallazi ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut ya ku waɗanda suka yi imani shaidar da za ku ke kafawa tsakaninku idan mutuwa ta zo wa ɗayanku alamun da suka fara bayyana tattare da shi ya samu kansa cikin halin rashin lafiya ko abin da ya kama da haka shine hinal wasiyatu kuma gashi zai yi wasiya to isnani a kafa shaidu da mutum biyu zawa adalin kuma su zama duk masu adalci minkum kuma yan cikin ku musulmai kenan to in ba a samu isnani zawa adalin minkum fa a au akara ne to sai a samu waɗansu biyan min gairi kuma waɗanda su kuma ba yan cikin ku ba amma fa in antum darabtum fil ardi sai fa in kun kasance a halin tafiya a ban kasa ma'ana ko dai kun tafi fatauci ko kuna halin tafiyar da kun nemi musulmin kun rasa sai kafiri dole to a wannan lokaci ne aka ba ku damar ku kafa shaidu da kafirai a wajen wasiya to sannan ko a halin tafiya din ma fa asabatkum musibatul maut sai fa in mutuwa ce ta tunkaro ko gaggagaga da gadan an gane ko to sannan su kuma waɗannan biyun waɗanda ba musulmai ba waɗanda mutum zai iya kafa su da shaida ko zai kafa su a matsayin shaidu in zai yi wasiya ya ce bayan na mutu ai kaza ai kaza ai kaza ya gaya musu ko ya rubuta a rubuce ya basu to su din kuma ta bi suna ma min ba'di sala in za a karfi shaidar daga wajen su to sai an zo an kare su bayan sallah wasu malamai suka ce abinda ake nufi da sallah anan sallar la'asar wasu suka ce a sallar juma'a wasu suka ce bayan kowace sallah ma za a iya tara su domin abinda ake nufi a tara musu mutane bayan mutane sun yi sallah to sai a zo da su su ga mutane sun gama ibada kuma ga su su musu kwarjini sai a tambaye su a ce ku faɗa abinda wani ya gaya muku lokacin da zai mutu to wannan kwarjinin mutane da za su gani da kuma tuna cewa yanzu ba mutanen daga wajen sallah suke su daɗa tsorata zai iya sa su su faɗi gaskiya to sannan ko sun faɗa din fa yuqsimani sai sun hada da rantsuwa billahi da Allah su ce in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba ko da a ce muna cikin kokonto ko in irtabtum in ku kun shiga kokonto kai akan abin da suka gaya muku kenan me za su ce a cikin rantsuwar tasu su ce la nashtari bihi samanan wallahi wannan abin da muka gaya muku ko kuɗi za a bamu ba za mu canja ba ba za mu siyar da shi da wani kuɗi ba kuma haka za mu faɗa walau kana za qurba ko da ga makusancin mu ne ma'ana wannan ita ce kiya gaskiyar da za mu iya faɗa to sannan su ce kuma a cikin rantsuwar tasu wala naktumu shahadatan lahi wallahi ba za mu koyi shaida dan Allah ba inna in ko muka yi haka mu din idan min al asmin ai mun shiga cikin masu sako an gane ko to wannan ita ce shaidar wanda aka wanda zai mutu a halin tafiya kuma ya so yayi wasiya kuma wannan ita ce rantsuwar da su shaidan za su zo su yi a gaban mutane bayan sallah kan cewa ga abin da wani ya bar mana na wasiya kuma wallahi ko da kuɗi za a ba mu iya gaskiyar mu kenan kuma ko da makusancin mu ne iya abin da za mu faɗa kenan kuma wallahi ba za mu koya shaidar Allah ba in mun yi haka mun san mun aikata laifi to in kuma sun yi hakan duk da haka sai ya zama su magada ba su yadda ba fa wata alama ta ƙarya kuma ta bayyana ta tuhuma dangane da su din to sai ubangiji ya ce fa in ufira ala annahu mastahaqqa isman in aka gano cewa din ƙaryar suka yi duk da wannan rantsuwar amma ba su faɗi gaskiyar ba to ba akara ne ya kuma ne makamahuma sai waɗansu mutum biyu su zo su tsayu makamahuma a madadin su ko a inda su ma suka tsaya amma su biyun minal ladina suhiqa alaihimul yani daga waɗanda suka cancanci wannan abin da aka faɗa na shaida ma'ana cikin magadan shi mamacin kenan kuma al'aulaya ne wanda suka fi kowa kusanci da shi domin lafazin aulaya ne anan musanna ne na aula aula wanda yafi kowa kusanci da mamaci to shi irinsa a samu biyu ya aula ni mafiya cancanta biyu mana ko dai ƴaƴansa biyu ko kuma ɗansa da babansa wannan sun fi kowa kusanci da shi to sai su zo su tsaya su ce mu kam abinda waɗannan suka faɗa ba mu yadda ba an gane ko to amma su ma fa yi kusimani billahi sai sun yi rantsuwa da Allah su ce la shahadatuna wallahi rantsuwar mu a hakku min shahadati ma ta fita waɗannan shaidan su ce kuma wa ma'ata daina wallahi ba mu zalunce su ba mu haka muka fahimta wannan ita ce iya mu ta mu gaskiyar inna dan ma in mun zalunce su idan lamina zalimin muna cikin azzalimai kenan ubangiji ya ce to zalika yin haka adana shi yafi kusa an yi atubi shahadati su shaidu suke kawo shaida ala waje haka kamar yadda take in dai za a ke yi musu haka to za ta sa su kawo shaida kamar yadda take ba tare da sun canja ba aw ya kafu an turadda aymanun ba'da aymanihim kuma wannan shi yafi kusa dan za su ji tsoron kada a kore rantsuwarsu da wata rantsuwa an gane ko wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku bi dokarsa ku ji ayoyinsa kuma ku yi aiki da su wallahu la yahdil qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutane fasikai matukar suna tsaka da fasikanci ba su tuba sun daina ba malai cewa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina ita ko wasiya ga iyaye biyu da sauran makusanta allazina yarisuna min al musi wanda suke iya cin gadan mai wasiya fala tajuzu bata halatta bali annaha mansukatun bi ayatil miras dan an shafe ta da ayar raban gado ita ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayni ita wannan ta hana abawa dukkan wani wanda zai ci gado kuma wasiya ko aiwa dukkan wani wanda zai ci gado wasiya wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamma bayanin kuma manzo Allah ya bayanin haka cikakken bayani fi khutbatihi fi hajjatil wada'i cikin hudubarsa da yayi a hajjin bankwana fa ya yace inna Allah qad aba kullu fi haqqin haqqahu Allah ya ba duk mai haƙƙi cikin magada haƙƙinsa a cikin ayar gado da ka fala wasiyata liwaris daga yanzu kada a sake wasiya ga wanda zai ci gado domin an yi haka sai ya zama zalunci dan an fifita shi akan wasu tunda zai ci gado ga rabansa a gado kuma ne a fito a sake bashi wani rabo a bayan fage sai a bashi da rabansa na gado gane ko akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa hasanahu imam abu dauda da imam tirmidhi suka fitar kuma imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wal baihaqi haka imam al baihaqi ya fitar da shi wa ashara li taqwiyatihi kuma ya nuni akan cewa hadisi ne wanda yake da kwari ta fuskar inganci wa kada asaba kuma yayi daidai inji mala ma'ana shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace abin da baihaqi ya faɗa kan cewa hadisin yana da karfi ingantacce ne magana ce karfafiya fa inna isnadahu hasanun domin sanadin hadisin hasan ne wa lahu shawahidu kathira kuma yana da shaidu masu yawa cikin hadisai inda al-baihaqi ga imam al-baihaqi din wa majma'i zawaid da kuma ga imamu ahmad ko ga abdullahi ibn ahmad cikin littafin majma'i zawaid a ibn hajar al-haythami kai cikin littafin majma'i zawaid wa manba'i fawaid wa yahrumu al-idrar fil wasiya haramun ne cutarwa a cikin wasiya lokacin da zaka yi wasiya kai dan ka cutar da wani cikin yan uwanka ka an yusi bi hirmani ba'd al-warasa kamar yadda wasu sukan yi wasiya su ce in na mutu wani da wani cikin ƴaƴana ba su da gado na kar a ba su gado akan samu irin wannan wani uba ya ta fama da ƴaƴansa su yin abin da yake so to a ƙarshe wai shi ma dan ya ba su haushi in ya zo mutuwa sai wasiya ya ce da wani da wani ko na mutu ba su da gado na wannan wasiya ba ta halatta ba an gane ko malai ce yusi bi hirmani ba'd al warza min haqqihim min al irsi yin wasiya da a hana waɗansu magada haƙƙinsu na gado wannan bai kamata ba wannan haramun ne aw yufaddila ba'dahum ala ba'din fiye ko ya yace wani bayan an raba gado kuma gidana na waje kaza na bashi a kara masa da gidana na waje kaza ko gidan nan da zan mutu a ciki kar a raba shi a gado a karawa wa wana da wana nasu ne ma'ana ya fifita waɗansu akan wasu cikin magadansa ta hanyar ya ce a wa wasu kari amma wasu kar a yi musu kari mala ce dalili ko da yasa a hakan ya zama haramun li qawlihi tabaraka wa ta'ala fadin Allah mai girma da daukaka للرجال نصيب مما ترك الوالدان nasibun mimma taraka al ترك wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda ubangiji ya ce maza suna da rabo cikin abin da iyayensu suka bar musu ko sauran magada suka bar musu makusantansu suka bar mutu suka bari hakanan mata suna da nasu kasan ko mun kankantarsa ko mun yawansa kowa rabansa yankake ne Allah ya yanka masa baka da damar kai masa ragi a ciki ba kuma da damar kai masa ƙari nasiban mafruda rabo yankake daga Allah wa fil akhirati minha a cikin wata ayar kuma dai ta suratul nisa ubangiji yace min ba wasiyya yusi biha ko yusa biha aw daynin ghayra mudab wasiyatan min Allah wallahu alimun halim ubangiji yace min ba'di wasiyya bayan mutum yayi wasiyya za a raba wa ƴan uwansa gado in an fitar da wasiyar audainin ko bayan an fitar da bashi da wasiya sai kuma a shiga raban gado to amma da bashin da wasiyar su zama gaira mudarrin ba masu cutarwa ga magada ba cikin gadon su wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimun halimun Allah masani ne kuma mai jinkirin ukuba ne ga wanda ya saba masa wa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam haka fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la darara wa la zirara ba yadda ba a cuce ka kai kuma ba a yadda ba kai ma ka cutar da wani a shari'ar musulunci la tazlimuna wa la tuzlamuna kar a zalunce ku kuma kuma kar ku zalunci da haka manzo Allah yace man dara barabullah duk wanda ya cuci wani sai Allah ya rama wa dan uwansa cutar da ya masa wa man shaqqa shaqqahu duk wanda ya kuntata wani sai ya kuntata wani sai Allah ya rama kuntata wa wani da kai masa akan ka akhrajahu ad-daru qutni wal hakim imam ad-darqutni da imam al-hakim suka fitar da wannan hadisi an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri wa wafaqa az-zahabi al-hakima kuma imam az-zahabi yayi daidai da abinda imam al-hakim ya faɗa ala qawlihi dangane da faɗin sa da ya karshen wannan hadisin yace sahihun ala sharti muslim ma'ana hadisi ne ingantacce mala yace wal haqqu magana ta gaskiya annahu hadisun hasan hadisi ne hasan amma bai kai sharadin sahihi ba kama qala nawawi dan haka imam nawawi ya faɗa fil arba'ina cikin arba'unan nawawiyya la darara wala dirara hadisin ne hasan ba hadisin bane sahih wa ibn taymiya haka ibn taymiya ne hasan ba sahihi ba fil fatawa cikin littafin safatawa fatawa majmu'ul fatawa kenan li turuqihi wa shawahidi al kathira saboda hanyoyin da hadisin yazo da su da kuma shawahid da yake da su masu yawa wa qad zakara al hafiz ibn rajab kuma hafiz ibn rajab ya faɗi hanyoyin hadisin gaba daya fi sharhil arba'ina cikin littafin da ya sharhin arba'un hadis shine Aljami'ul jami'ul ulumi wal hikam ثم خرجته في إرواء الغليل ما ليتي سنني ما ناي تخريجا حديثا أشكل لتافنا الإرواء هو إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل هو في تخريج أحاديث منار السبيل gaba ta gaba mala yace wal wasiyatu ja'iza wasiya dai halacce ko a wal wasiyatul ja'ira wasiya ta zalunci domin al ja'iratu daga al kenan wal jawru bi ma'ana az kenan wal wasiyatul wasiya wacce aka yi zalunci a cikinta batilatun batacciya ce mardudatun abar jefarwa ce ba a bar aiki da ita bane ba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam dan manzo Allah yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya abu gaban kansa cikin addini ba tare da mun bashi umarni ba ya bi to fa huwa raddun abin da yayi abin jefarwa ne ba za a yi aiki da shi ba akhrajahu shaykhan fi sahihayhima wa ahmad wa ghayruhu wa ghayruhum ولحديث عمران بن حسين كما جاء حجة تبيه حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلا wani mutum ya yanta bayi guda shida da su kadai ya mallaka da ya zo mutuwa mutum ne kwata-kwata dukiyarsa bayi ne guda shida kuma da ya zo zai mutu duk sai ya tara su ya yanta su ma'ana yanzu kaga in ya mutu magadansa ba su da mai kiran ba su da gado ba su da komai dan bai ba musu komai ba dan bawa in ka yanta shi to in ka mutu ma ba za a raba shi a cikin gado ba dan yanzu ya zama mai cin gashin kansa dani shi to shi bayi shida yake da su kwata-kwata a duniya ita ce dukiyarsa da ya zo mutuwa ya inta su gaba daya bai bar magada komai ba kenan fa ja'a warasatuhu min al-a'rab da ka magadansa bayan ya mutu sai suka zo daga ƙauye fa ukhbiru ko fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari bima sana'a da abin da dan uwansa ya aikata bayi shi da yake da su kwata-kwata a rayuwarsa kuma da ya tashi mutuwa ya inta su da bai bar mana komai da zamu ci gado ba kana sai manzo Allah ya ce da su awa fa'ala zalik shin haka ya aikata kala sai manzo Allah ya ce lau alimna da a ce kwa mun san abin da ya aikata insha Allah ma sallaina alai wallahi da ba mu masa sallah ba ma'ana manzo Allah ya masa sallah yace amma da na san haka yayi da zai mutu gaba ɗaya ya sadaukar da dukiyarsa yayi wa magada bukulu bai bar musu komai na gado ba to wallahi da ba zan masa sallah ba kaga kenan lallai abin ba mai sauki bane ba duk abin da zaka aikata ka cutar da magadanka bayan mutuwa ka wannan matsala ce a tattare da kai domin inda an san kaya hakan ma yakan iya jawo maka tun a duniya mutanen kirki su kaurace su ki maka sallah to a wannan lokaci da manzo Allah ya samu wannan labari manzo Allah bai zartar da wannan wasiya ba sai ya ce waɗannan bayan a tattaro su a dawo da su suka dawo su shidan su suka zo suka tsaya gaban annabi to idan muka ce asali wasiya da ɗaya bisa ukun dukiya za a yanzu bayan sa shida kenan da nawa ya kamata ya yi wasiya biyu inda zai yanta din ne da kamata ya yi ta biyu kadai ya barwa magada hudu to yanzu tunda bai zabi biyu da kansa ya yantar ya barwa magada hudu ba sai manzo Allah ya ce to dukkan su su dawo idan suka zo fa aka aqra bainahum sai maza Allah ya musu ƙuri'a a samu takaddu guda shida guda biyu a ciki sai a rubuta yanci yanci sai a kule a ajiye guda hudu kuma a rubuta bauta bauta sai a ce duk su zo su dauka kowa ya dau daya duk wanda ya dau yanci kaga biyu ne daman za su dau yanci tunda biyu aka rubuta yanci to su za a yanta kadai duk kuma wanda ya dau bauta bauta to ya koma gidan jiya sai ya zama bawa kuma magada su je su raba da shi da haka manzo Allah ya musu ƙuri'a waɗannan bayi guda shida ba a taqa minhum ithnaini ya yanta bi a cikin su wanda ƙuri'a su ta fito wa radda arba'atan fil riqqi kudin kuma ya maida su cikin kangin bauta ya bada su ga magada suka je suka raba su akhrajahu Ahmad wa Muslim binawihi wa kaza Tahawi wal Baihaqi wa ghayruhum wannan malamai suka fitar da wannan hadisi Imam Ahmad Imam Muslim Ahmad cikin Musnad Muslim cikin Sahih Tahawi cikin Mushkil al-Afar sai Baihaqi kuma cikin Sunan al-Kubra wa ghayruhum da ma wasu malai ce wa lamma kana galibu an kafirin nas bi hadha zamani lida'u fi dinihim tunda ya zamo mafi yawan mutane ga wannan zamani da suka fi bid'o cikin addinin su wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'iz musamman ma cikin abin da yake da alaka da mutuwa kana min al wajib an yusil muslim kenan ya zama wajibi musulmi yayi wasiya bi an yujahhaz wa yudfan ala sunna in ya mutu a shirya shi a binne shi kan tsarin yadda sunna ta zo da shi amalan bi qaulillahi ta'ala ko amalan bi qaulihi ta'ala dan yayi aiki da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda suka imani ku kiyaye kanku da iyalanku gaba da shiga wuta wa quduha an wal hijara wanda makamashin ta shine mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ga mala'iku tsaye akan ta gilazun shidadun gilazun masu kaushin hali shidadun masu karfin jiki la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka umarce su malai ce walidhalika saboda irin haka ne ma kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance yusuna bi zalik suna yin wasiya da haka duk sahabi in zai mutu in ya san wani abu wanda ake aikawa ba daidai ba ga mamaci sai ya ce to ni kakkui min kaza kakkui min kaza kakkui min kaza kuma duk wanda ya min kaza ya min kaza tsakani na da shi Allah ya isa haka suke tara dangin su suke gaya musu malai ce wal asar anhum bima zakarna kathira maganganu dangane da abin da aka rawaito daga sahabbai na ire-iren waɗannan abubuwa da muka ambata suna da yawa yace fala ba asa min iktisari ko min al-iktisari ala ba'dha amma ba laifi mu dan tsokato maka waɗansu kaɗan daga ciki na farko yace an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas yake cewa anna abahu babansa Sa'ad dan Abi Waqqas qala fi maradihi alladhi mata fihi ya faɗa cikin cutarsa da wacce a cikin ta ya mutu bai tashi ba yace alhiduli lahadan ku yi mun kabari irin wanda ake kira da suna lahadu an gane ko lahadu shine irin kabarin da ake hakawa sai a rarake bangaren gabas sai a zura mamaci a cikinsa ba irin wanda mu muke yi ba a nan kasar mu irin wanda muke a nan kasar shakku ne ayi sai kuma a zo a yi wata ƙaga karama a tsakiya a ciki ake kai kai ta mutum a zura shi wannan shi ake kira shakku amma lahadu shine bayan an haka ramin to kuma ba za a tona tsakiya a yi wani rami dan karami a saka ba a sai a zo ta bangaren bangon gaba sai a rarako shi a tono shi galibi sai kasar da take da danko ake yin irin wannan wacce ba za ta rufta ba sai a zo sai a zura mutum a ciki kamar wani dan akwati sannan sai a zo a jera tukwane sai a rufe shi haka an gane ko to irin wannan shi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sa da dan abiyo kansa zai mutu yace da danginsa iyalansa cewa irin wannan za a yi masa yace wansibu alayyal Libina. ko labina na saban sannan kuma ku dora min tubali a kai na dorawa domin idan an gama wannan sai kuma a zo da kwababbiyar kasa sai a tattara akan mutum tsawon da ba zai wuce ɗani ɗaya ba labin anan ana nufin tubali na kasa ba laban ba kan mutum ya karanta da lamun an taba samun irin wannan wani malamin fikiyo ya karanta ya ce kuma a sawayu a alaihi laban kuma sai a zuba kwaryar nono ya ba da fatawa a gari guda in an yi mutuwa sai a rinka tafiya da kwaran nono ana zuba a kabari saboda kuskuren karatu an karanta da laban laban shine nono amma labin ma'ana bi kasril ba ba bi fathil ba ba kenan tubali ake nufi na kasa irin wannan kwababbiyar kasar da ake kwabawa a rinka dauka curi curi ana rufe kabari da shi kama su ne abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan haka aka yi wa annabi na haka nima irin sa za ku yi min akhrajahu muslim wal bayhaqi wa ma. imam muslim da imam al bayhaqi da wasu suka rawaito wannan magana ta amir dan sa'ad dan abi wa kaza baban mu ya mana wasiya da ai haka an gane ko domin su a can din suna yin din na kuka guda biyu na kabarin suna shakku suna lahadu kasar su tana karban lahadu kuma tana iya yin shakku to da haka kuma mun masu haka kabarin iri iri ne akwai waɗanda suna zuwa sun fi yin shakku shakku za su yi maka suna zuwa wasu sun fi lahadi lahadi za su yi sai ce to ni in na mutu masu lahadi ne za su yi min domin masu lahadi su suka zo lokacin da manzo Allah ya rasu sai su suka yi wa annabi da haka sai suka yi masa kabari irin nasu da haka sai yake kwaɗayin hatta a kabari ya dace da irin na annabi kowanne in aka yi duk ɗaya ne kuma ko na annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai zaɓa aka yi ba a'a kawai sa'a aka yi masu haɗa kabarin masu irin wannan ne suka fara zuwa da haka sai suka yi kayan to da haka malamai suka ce kenan wannan na nuna wannan nau'in kabarin ya fi ɗayan falala suka ce domin inda ba shi ya fi falala ba da Allah madaukakin sarki ba zai sa masu yin sa su zo a farko ba wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah dan gatan Allah ne komai sha tara ta arziki Allah yake masa komai mafifici Allah yake masa da ka hatta a kabari tunda akwai nau'i biyu sai Allah ya zaba masa wanda ya fi sai aka yi masa shi to da ka yasa wannan sahabi yake kwaɗayin ya dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asar na biyu ma'ana magana ta biyu wacce aka rawaito dangane da sahabbai cikin irin wasiyoyin da suke wa ƴan uwansu in sun zo mutuwa kan su kiyaye dokokin Allah kan su saba wa Allah daga ciki akwai asar din da aka rawaito an abi burda daga abi burda dan abi musa al-ash'ari kala yace awsa abu musa radiyallahu anhu hina hadara kul mautu abu musa babana ya yayi wasiya lokacin da mutuwa ta zai ke masa kala ce idan talaqtum bi janazati in kuka dauki gawa ta janaza ta za ku kai na kabari fa asriqu bil mashi ku yi gaggawa wajen tafiya kar ku rinka lakaki da ni ku yi sauri sauri wala tattabi'uni bi jamrin ko bi marin kada kuma ku bi ni da garwashin wuta domin suna da wata al'ada a lokacin da idan mutum ya mutu in aka ɗau wasa sai a zo da garwashi ana zuba turaren wuta a ciki da haka za a raka shi kabari ko kuma a zo da wutar tana ci balbal da haka za a raka shi kabari yace to ni kar ku bi ni daidai da gaushin ka ku kai ni haka salin alim kar ku ɗauki wuta tare da ni wala taj'alanna alayya alayya ala lahadi shay'an sannan kuma kada ku kuskura ku sanya wani abu akan kabari na na lahadu in kun man yahulu baini wa baina turab abinda zai raba tsakani na da kasa domin waɗansu za ka ga ko a sa su a akwati ko a kabarin za a sa shi sai a haɗa shi da akwati kaga yanzu jikinsa baya taɓa mai ƙasa ko kuma tabarmar da aka ɗauke shi da ita sai a sa ba za a cire ba mana kaga jikinsa baya taɓa mai ƙasa ya ce to ni kar ku sa wani abu tsakanin jikina da ƙasa ya hana ni taɓa ƙasa domin ba a yi wa manzo Allah haka ba kawai likkafanin da yake jikin mutum za a bar shi da kayansa an gane ko sannan yace wala taj'alanna ala qabri bina'an kuma kada ku yi min gini akan kabarina ko suminti ko wani ma'aikatar da ake yi da kware a cikin marifa da marmara da a tattare ko ina wai kada ya bari yau dan Allah ko ya ko ka kuma sai in ya baje kuma menene bai baje ba kuma menene za ka yi masa wani abu ne ba wani abu da za ka yi masa gatan da za ka yi masa kenan ka kaje ka sa a cikin kasa ya rage kuma ayyukansa za su zamo tare da shi in mai kyakkyawan aiki ne dan ba kai masa gini ba ba zai cutar da shi ba rashin ginin ba zai cutar da shi komai ba in kuma mai mummunan aiki ne ko a firij din kankara ka bashi sai an masa azaba kai ne baka gani amma shi yana ji a jikinsa sai an masa azaba yace wa ushidukum anni bari'un min kulli harifa kuma Abu Musa al-Ash'ari yace da ƴaƴansa da iyalansa maza da mata yace ina gaya muku ni ba ni ba wacce za ta yi min kuka in na mutu daka duk wacce ta yi min kuka bayan na mutu tsakanin ni da ita Allah ya isa yace ce gare shi ko mata ko uwa ko wata makusanciya yace au salika haka nan wacce alhalika mai aske gashin kai kai wacce take aske gashin kan dan musiba kanta dan musiba ta same ta irin al'adar da kiristoci suke yi an an musu mutuwa duk mata su taru su aske gashin kai wai shine alama suna cikin makoki yace to ni ba ni ba wacce ta yi min wannan au salika ko wacce take daga murya da kuka da ihu da kara duk wacce ta yi min wannan ba ni babu ita aw kharika ko wacce take kekke ta tufafin jikinta dan musiba ta same ta ko dan an mata mutuwa to duk wacce ta yi min wannan yace babu ni babu ita قالوا yace سمعت فيها شيئا قالوا sai suka ce sami'ta fihi shay'an shin wannan duk abin da kace ba kai ba wanda suka yi maka shi ka ji wani magana ne dangane da shi daga bakin manzo Allah kala yace na'am min rasulullah yace kwarai duk wannan abin da na gaya muku daga bakin annabi na ji manzo Allah shi kansa haka yace cewa mutane babu ne ba wanda ya mun kukan mutuwa babu ne babu wanda ya yake sa dan na rasu babu ne babu wanda ya daga murya ya mun kururuwa ko kuma yake yanke gashin kansa cikin mata dan na mutu manzo Allah yake duk babu ni babu waɗannan shi yasa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Umma Atiya tace bari annabiyyu min al-halika was salika was shaqqa manzo Allah yayi bara'a yayi tawaye yace babu shi babu wacce ta yi masa kuka in ya mutu babu shi babu wacce ta yanke gashin kanta dan ya mutu babu shi babu wacce ta ta tufafin jikinta dan ya mutu domin wannan yana daga cikin miyagun al'adun larabawa da suke yi tun a da can gabanin addinin musulunci malai ce akhrajahu ahmad wal bayhaqi bi hadha tamam wa ibn majah bi sanadin hasan yana daga cikin dai irin abin da aka rawaito asar an huzaifa abin da aka rawaito daga huzaifa ibn al-yaman kala yace da iyalansa idza ana mittu fala tu'zun fala ta'zinu bi ahadan in na mutu kada ku je ku gaya wa kowa cewa na mutu irin shelan nan da ake ba za a kai mutum ga kabari ba sai an gaya wasu manya an yi wani abokin waya daga Abuja wani daga Lagos gaskiyarsa tana aure a Abuja sai ta zo wanda tana aure a Maiduguri sai ta zo ta to ni kawai min wannan in ma za ku sanar da na mutu to sai kun ga mai mun komai kun je kun binne ni sai ku zo ku gaya musu domin shi wannan yana sa a ɗauki tsawon lokaci ba a yi wa mamaci sutura ba wanda wannan kuma kuskure ne a shari'a ba zalla ce asri'u bil janaza kuke gaggawa kai mamaci makwancin sa fa in yaku khairan a salihan fa khairan tuqaddimunahu ilayhi in mutumin kirki ne ai alkhairi kuke gaggawa kai shi gare shi dan aljanna zai shiga fa in yaku ghaira dhalik fa sharrun tad'unahu ariqabikum in kuma mutumin banza ne to ai sharri kuke rabuwa da shi ka so ku rike sharri ku ta faman dakon sharri akan kafadar ku kai maza ku kai shi ku rabu da shi ya je ya tarar da abin da ya aikata to da ka irin wannan jinkirin na sai an sanar da wani da wani sai wani ya zo yakan ja a yi jinkiri wajen kai mamaci makwancinsa da haka huzaifa ya ce ni kar ku gaya wa kowa in na mutu sai bayan kun shirya ni kun kai ne fa a asafu an yakuna ayan? dan ina tsoron kada hakan ya zamo irin shelan mutuwar da manzon Allah ya hana wacce take hana a shirya mamaci a kai shi makwancinsa da gaggawa yace wa ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'ayi dan na yana hani akan irin wannan shela ta mutuwa wacce take hana a shirya mamaci a kai shi ga makwancinsa cikin gaggawa akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau wa rawahu ghayruhu bi nahwihi kuma wasu daga cikin malaman hadisi banda tirmidhi sun rawaito shi da kwatankwacin wannan malai ce wa sai ati bin na'i kuma bayanin sa zai zo a wajen bayani akan shelar mutuwa wacce ta halatta da wacce bata halatta ba babi ne guda a cikin wannan littafi bayanin ta zai zo a gaba malai ce wa fil babi a wannan babi dangane da bayanin wannan matsala a farun ukra ta ati fil matsala akwai wadansu maganganu na sahabbai na daban wanda za su zo a karkashin matsala ta 47 cikin wannan littafi malai ce walam ma sabaka wali ma sabaka qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala saboda abubuwan da suka gabata ne ma na abubuwan da ake wanda bai kamata ba ga mutane kuma sahabbai saboda sun san haka in sun zo mutuwa sukan hana ai musu imam an-nawawi ya faɗa fil azkar cikin littafin sana al-azkar yace wa yustahabbu lahu an so ga shi mara lafiya wanda yake tsammanin mutuwa zai yi istihbaban mu'akkadan so wanda yake mai karfin dalili an yusiyahum shi da kansa ya iyalansa wasiya bi jitinabi ma jaratil adatu bihi min al-bid'a dan su nisanci abin da al'ada ta gudana ana aikatawa na bid'o'i fil janaizi ga mamaci idan ya mutu wa yu'akkidu al-ahda zalika kuma ya kausasa musu harshe wajen gaya musu haka har ya hada da Allah ya isa ya kaza da ban yace ba duk wanda ya min kaza ban yace ba kai ta gaya musu haka dan wannan gata kake musu kuma gata kake wa kanka in ka bar su suka ci gaba da yi sun cutar da kansu ko da kai ba su cutar da kai ba to kaga ko bai kamata ba kana da damar ka hana yan uwanka abin da za su fada na cuta kuma ka bari ba ka hana su ba tunda Allah yake ku anfusakum wa ahlikum nara to sai mu dakata anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma na jin wannan shine zai zama darasin mu na karshe sai Allah ya dawo da mu bayan sallah tunda wata mai kamawa ina jin muna cikin azumi dumu dumu